to na farko dai ka ga yana iya sa wato ya zama da an samu mace mace wata kila wanda ba su da misali a ƙananan shekaru saboda shi yaro dama yana karami a shi ne ke shiga haɗarin cututtuka wanda za su iya ɗaukar ran cikin yana yaro ko kuma idan ya ƙara girma ya zama na ya girma da wani dole misali kamar polio ɗin nan ko kuma a ya girma bai da wani rigakafi misali ne hepatitis ko wani abu wanda zai iya zuwa ya girma da rayuwar shi a gaba wanda ko da ya rayu duka haka ya rayu ba ta mishi fa'ida ba sosai wannan su ne matsaloli da suke faruwa kuma kamar yanzu a anan da muke kasashen afirka yawanci saboda yara suka ci karo da wani da su samu hali da ana wasa a waje da kungiyoyi da sauransu yaro ci karo da irin waɗannan da kwayoyin cuta har ya samu jikin shi ya samu ya samu kaifin kariya To, Farfesa, hakkin waye tabbatar da cewa yaran sun samu wannan rigakafi? haƙƙi ne da yake kan gwamnati ta samar da shi amma mafi muhimmanci shine wayar da kan mutane su kamshi wani biyu sannan kuma su wanda suke su suke gudanar da wannan aikin ya zama na an jaddada amana a zukatun su ya zama na cewa na za su yi su yi tsakani da Allah kar ya zama na cewa ana yi ana ba kuɗi saboda mutane suka guji kar a yi rigakafin saboda akwai farfasanda da ake cewa wata ana yi ne wataƙila ko a da iyali ko a wani abu yanzu kuma ma'aikatan suna kokarin yin da za su a ce sun ba da rigakafi saboda a biya su ɗan haƙƙin da ya kamata a basu sai su zo su zauna wataƙila in sun karɓa suka ga kwalabe su zubar a cikin kuɗaɗen su rubuta report ya sun aiki ne saboda haka dole ne a kai ku wato dai tsoron Allah da kuma jaddada wa mutane imani su kuma iyayen yara a nuna musu mahimmanci su fahimta ba wai a yi ana musu da ƙarfin mulki a nuna musu da yadda ga akwai mulki su kuma ga fa'idarsa sannan duk shugabannin al'umma su ya fi ina su yi jagoranci da misali su fara fito da yaran su misali a gabai da jama'a a ɗiga musu su haɗa haka yan mutanen gari su ma sun yi wata biyu an samu an samu nasarar yin da kowa da kowa yau da kafin nan. To Farfesa ka taɓa maganan wayar da kai abin mamaki har yanzu a wannan karni ana samun iyayen da su suna cewa ba su gamsu ko ba su amince da irin wannan magani na rigakafi ba. Me za ka ce musu? yake abin da za a faɗa nan shi ne wato shugabanni ne ya kamata su da amana wato in ka ce shugabanci mutane suna ɗabɗar da shi babu amana ba mu za a mutane su saki jiki gaba ɗaya to kowanne mutum gani yake watakila akwai matsala to idan a ce shugabanni za su karfafa amana da kuma cewa duk abin da ya kamata su yi ma yi to za a samu za su karfafa imanin su da su shugabannin sannan su kuma wasu kila mutanen mu ya kamata mutum ya haƙura kusa masa bayani ya fahimta sun da jin ilimi ko biyu yana da fani domin ya ga mutum da bayani da bayani sai kakura su abin nan sannan kuma aka ce wa kullum a ta faɗa a kafofin watsa labarai a ta faɗa a wajen taro a ta faɗa a wajen shugabannin ruwa suna zuwa mutane to kullum idan mutum yana ji zai rika shiga kullum za su samu ka yarda da shi wannan shi ne abin da ya kamata a yi ƙalubalen da ga gadi ne wanda aka in an mai da kai ba sai abin ya zai a Farfesa Balarabe Sani Garko mun gode sosai da wannan bayani. To masha Allah.